Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Yadda za ka shawo kan budurwa a online komai jan ajinta da taurin kanta cikin sauƙi. Samari da dama suna son yin kamun 'yan mata a online a kafafen sadarwa na zamani amma hakan na cin tura. saboda rashin sanin ainihin dabaran da ya dace su yi hakan akwai hanyoyi masu matuƙar yawa masu sauƙi wajen shawo kan 'yan mata domin su kula ka sai dai kamun sanin su abu mafi muhimmanci shine ka fahimci irin budurwar da kake so ka tunkara kamun ka tunkare ta babban abin la'akari da farko shine ka tabbatar wace ce kake son yi wa magana ba matar aure ba ce duk da yake mafiya yawan matan aure ba su cika saka hotunansu ba duk kuwa da ana samun masu sakawa da kuma shiga irin na marasa aure dole ka yi ƙoƙarin gano hakan abu na farko ka kula da kyau da irin postin ɗin da take yi a shafinta wannan shi ma zai taimaka maka wajen tunkararta na biyu ka kula tana yawan yin postin akai-akai ne ko dai irin masu leƙen asiri ne da shafukansu hakan shi ma zai baka damar shawo kanta cikin sauƙi abu na uku ka tabbatar ita ce da shafin ba wasu ne suke amfani da hotonta ba ko maza masu buɗe shafuka da sunan mata kuma hotunan mata ne suke sanyawa abu na biyar ka karanci bayananta na profil ɗinta kaf hakan zai baka damar saninta inda za ka soma tunkararta bayan ka gano waɗannan abubuwa a matakin farko abu na gaba shine yadda za ka tunkare ta kowace mace da ka gani a shafin sada zumunta da yadda ya kamata ka tunkare ta akwai mata 'yan duniya kana ganin hotunan su kasan babu sauƙi da akwai yadda ake tunkarar su sannan akwai mata ustazai su ma da yadda ake tunkarar su akwai matan da suka yi fice a shafukansu wato celebrities su ma da nasu dabarun don haka yanayinta yanayin tunkararta lallai ba dukkanin matan da suke kan social media ba ne suke buƙatar masoyi ko mazan aure ba sai dai kuma hanyoyin sada zumunta na zamani su ne hanyoyi mafi sauƙi da mata suke bi domin samun masoya da manema. don haka ba abin mamaki ba ne ka tunkari mace a social media da manufa na soyayya ta ki kula ka shi yasa hanyoyin nazarinta da muka ambata a baya suka zame maka wajibi maza da dama suna ɗauka da sun yi wa mace sallama a shafinta dole sai ta amsa sai su yi ta yi amma ko a jikinta amma da za ka faɗi wata kalma nan take za ta baka amsa akwai kuma wasu mazan da neman sani inda mace take suke so ma yi mata magana amma ko kallon su bai ishe ta ba wasu da gaisuwa wasu kuma da kalmomin batsa ko na ziga amma shiru kake ji babu matan social media masu sauƙin kai da arha irin matan da suke hawa domin neman mazan da za su yi zina da su ba wannan muke zancen su ba muna magana ne akan mazan da suke son yin magana da mata a online domin neman aurensu ita macen da ta fuskantu da addini kalma na farko da za ka shawo kanta da shi shine sallama tare da neman izinin yin chatin da ita misali salamu alaikum malama ko zan iya yin magana da ke ta wannan kafar idan kina da lokaci cikin mata ustazai kashi goma idan ka tinkare su ta wannan hanyar tabbas za ka samu shida daga cikinsu sun kula ka ita kuma mace 'yar jan aji ba ta buƙatar sallama ka soma kawai ne da gabatar da kanka ta hanya mafi ɗaukaka za ta ba ka haɗin kai misali sunana honorable musa daga garin abuja ke ce muka taɓa shiga jirgi tare please kin mini kama da wata mai zuwa sayayya a shagonmu ne na ce bari na bincika ko ke ce na ga profile ɗinki na ga kamar ke ce muka yi makaranta ɗaya da ke don allah ke ce wacce da kari kaza su irin waɗannan matan dole ne ka yi musu makakkalan cikin izza da nuna ƙarfin hali haka kuma zancenka ya zama yana ɗauke da tambayoyi a goye da shi yadda za ta baka amsa cikin sauƙi su kuma fitinannun matan social media za ka so mutunkararsu ne ta hanyar kamba masu ta hanyar nuna mata kana jin daɗin rubuce-rubucenta kuma kana ƙaruwa da ita matuƙa don haka sai ka zo mata da buƙatar neman taimaka ƙarin bayani a kan wani rubutu ko sharhin da ta yi wannan zai sa ta saki jiki da kai da kuma baka haɗin kai matuƙa manya-manyan kurakuran da maza suke yi wajen tunkarar mata a online shine ta saurin nuna musu suna son yin soyayya da su ita kuwa mace mai hankali da natsuwa ba ta ɗaukar namiji da bai taɓa ganin ta gaba da gaba ba a karan farko ya ce mata yana santa irin waɗannan matan gani suke kawai yaudara ce don haka ba za su baka kulawa ba don haka kada ka tinkari mace a social media a chat ɗinku na farko da maganar soyayya ka fara neman kusanci da ita tukunna wasu mazan kuma nan take suke neman lambar mace irin waɗannan maza su ma ba kasafai suke samun haɗin kai na matan social media ba tunkaran mace ta gari a social media ba sauƙi ba ne da shi don haka idan kana fama da matsalar shawo kan wata yi mata bayaninta ta inbox domin ba ka zuciya